Ni abin da nake gaya wa al'umma, na san mutum dai bai da makullin wuta bai da na aljanna, bare ya ce a'a. Ayi ni ne mai makullin wuta wuta zan kaita ko ni ne mai makullin aljanna aljanna zan kaita. Don majority mutane kallon da suke mana inda su suke ba da aljanna, na da ba za su ba dan fim aljanna ba. Magana ta gaskiya saboda kallon da suke mana. saboda akwai mutanen da zaka ji ko sunana aka kira sai ka ji sun ce wannan makamashin wutan to ni kuma na ga baka da wuta baka da aljanna Allah shi ke ba da ita ba mutum ba to shi yasa ni kuma na san wace ce ni kuma na san tsakanina da ubangiji kuma na san zuciyata shi yasa ni duk abin da mutum zai faɗa wallahi bai damu na. Ni dai suna na Hauwa Abubakar, amma an fi sani na da Hauwa Waraka. an haife ni a garin jos amma a garin kano na girma shine takaitaccen tarihi na e to gaskiya ni ko da na shiga harkan fim wala ban ma san me fim ba magana ta gaskiya saboda ina faɗa ina kuma maimaitawa duk sanda aka yi min wannan tambaya saboda ban ma san me fim din ba me kawai dai na shiga fim ne kuma a lokacin gaskiya ba wai ni na kawo kaina ba akwai wasu irin 'ya'yan sistan mamana wacce nake a hannunta a lokacin su ne suka ɗauko ne suka kawo ne sabon titi a lokacin lokacin yawanci 'yan fim a sabon titi suke suka kawo ne suka ce ai za su kai ne a sa ni a fim ai fim zai dace da ni zan yi kyau da fim waye mutu waye dawo irin wannan abin da ban ma san me fim din ba suka kawo ne dai suka fara hada ni da 'yan fim lokacin akwai wani alkanabi a sabon titi aka kai ni ofis ɗinsa da dai sauran mutane dai haka wanda suke sawan titi a lokacin gaskiya. eh to gaskiya na ɗan fara fim irin gaskiya irin sin ɗaya sin biyu haka irin ƙanana ƙananan dai fim haka sin ɗaya sin biyu dai irin wannan wanda ba lallai a ma san waye kai ba ba ma lallai a gane ka ba gaskiya sai daga baya sai na fim waraka to fim ɗin waraka ma gaskiya ba ni na ja fim ɗin ba sporting na yi lokacin shamsiya kan saka ita ta ja fim din ne fotin na yi a fim din gaskiya ana nan ana nan kuma sai na zo na yi fim fati yar adamawa shi ma ba ni bace a ciki sporting na irin sinasinai dai haka dai wayanda ake cewa sporting sai na zo na yi shi ma katanga shi ma katanga ba ni na ja fim din ba sporting na yi na yi sin biyu da waka a cikin katanga to iri irin wayannan dai daga nan da na fara kuma dai haka dai aka ci gaba dai har dai <laughs> aka zo kuma gaskiya sai na bar industry da na bar industry sai da na kusan shekara biyar ko bakwai ma haka tukunna sai daga baya sai na dawo industry ka san ka bai kare a waje ba <laughs> dole ko ka tafi sai ka dawo eh to gaskiya ni ba zan ce maka ga ma wani dalilin da ya sa na bar industry ba gaskiya saboda ko ai ina gaya maka ni fim da ka na shigo shi kawai ban ma san me fim din ba to shi yasa na dinga mai irin a sha ruwan tsuntsaye yau in zo in yi kwana biyu kuma a neme ni a rasa haka na dinga yi har dai Allah ya sa ya zo kuma muka tsunduma a ciki tsundum a gaskiya ne duk fim din da na yi ina ji da shi sai dai zaka ga akwai mutane akwai fim din da mutane suka sanka a ciki akwai kuma fim din da mutane suka fi so ko ba haka ba to dole abin da jama'a suke so shi kai ma kake so gaskiya amma ni duk fim ɗin da na yi ina son sa gaskiya <laughs> kai cap babban magana <laughs> ai wallahi ba zan ce maka ga iya fim din da na yi ba gaskiya saboda bana kirgawa wallahi kawai yi nake <laughs> amma dai na san suna da yawa eh to gaskiya sanda aka sa min kyamara in aka ce min action ba na jin nauyin komi zan yi shi amma na san dai e busa sigari gidan karuwai irin abubuwan da suke yi da abubuwa na san dai a addininmu da al'adanmu ba kyau haramun ne amma kuma ana yin sa ne saboda a faɗakar da masu yin sa illar abin da suke yi ba abu ne mai kyau ba don su daina. to shi yasa idan aka tashi za a nuna irin wa'annan matan dole sai an nuna abin da suke yi to dalilin da ya sa kenan kaga ake bamu wannan muke yi amma ba da gaske ba ne ba <laughs> sai mu ne su ma muna masa adda Allah shirye su <laughs> ai wayannan mutane na ne gaskiya <laughs> don ni in suka ganni mata suke yaya me za a kawo maki in ce a ku bar shi tukunna saboda ni ba na shan komai gaskiya ba abin da nake sha <laughs> eh to a gaskiya kallon da ake mun ba na jin daɗinsa amma kuma ni har ga Allah duk abin da mutum zai faɗa a kaina bai dame ni ba saboda ni na san tsakanina da ubangijin da ya halicce ni. na yadda da Allah na yadda da manzannin Allah na yadda da sunnoninsa na yadda da mala'ikunsa na yadda da littattafansa kuma na yadda da ranar kiyama kuma na yadda da kalmar shahada ta la ilaha illallah muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallama kuma ni abin da nake gaya wa al'umma na san mutum dai bai da makullin wuta bai da na aljanna bare ya ce a'a ayi ni ne mai makullin wuta wuta zan kai ta ko ni ne mai makullin aljanna aljanna zan kai ta don majority mutane kallon da suke mana inda su suke ba da aljanna majority mutane gaskiya da su suke ba da aljanna da ba za su ba dan fim aljanna ba magana ta gaskiya saboda kallon da suke mana saboda akwai mutanen da zaka ji ko suna na aka kira sai ka ji sun ce wannan makamashin wutan to ni kuma na ga baka da wuta baka da aljanna Allah shi ke ba da ita ba mutum ba. to shi yasa ni kuma na san wacece ni kuma na san tsakanina da ubangiji kuma na san zuciyata shi yasa ni duk abin da mutum zai faɗa wallahi bai damuna gaskiya abin da ke faranta min rai in ji ni raina ya yi farin ciki in ji ni cikin nishaɗi gaskiya an ga ina da kuɗi <laughs> in gani da yan kuɗi ba wai ba wani ni ba ban da buri ba wai masu yawa ba fa in ga ina da yan kuɗaɗe na ina da yan canji na da zan yi yan bukatu na na yau da kullun dai ba su shige min gaba ba to sai in ji ni saka yau <laughs> abin da ke sa ni bakin ciki gaskiya idan na tuna mutuwa duk abin da nake yi duk abin da nake yi duk farin cikin da nake yi idan na tuna zan mutu duk sai in ji komai ya fita daga raina ko abu zan yi mara kyau ko kuma wani abu dai haka idan na tuna zan mutu fa duk sai in ji kuma duniyar ma gaba ɗaya ma ta ishe ni kawai duk sai in ji ni irin kawai dai ba daɗi dai <laughs> shine kawai duk cikin farin cikin da nake in na tuna wannan abin sai in ji farin ciki na ya gushe gaskiya ah. <laughs> <laughs> <laughs> Eh to gaskiya na taba aure saboda ni ka san bafulata na ce amma aure tun ina yar karama ta ina yar sha uku na aure aka zo kuma aure ya zo tun ma kafin in shigo industry gaskiya don ni kafin in shigo industry ma na yi aure aure na sai da ya mutu tukunna na shigo industry Ah, insha Allahu insha Allahu muna kan hanya <laughs> amma dai ban samu ba tukunna <laughs> sai dai ko cikin mutanen ku in za ka lalubo mun bazawari <laughs> tunda an ce bazawari sai da bazawara ko to kaga ba zai yi a ce in ce ka samo min dan saurayi da zan yi hub da shi ba ni ba na son na fi son dan daushe daidai da ni <laughs>